Zanga-zangar kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi a Najeriya wato SAS a yanzu haka ya rikide ya koma na neman kawo garan bawul a harkokin gudanar da mulki a Najeriya. Wani matashi mai suna Thompson Danan da ke cikin masu gudanar da zanga-zangar a nan garin Jos ya ce banda batun kawo ƙarshen SAS suna kuma buƙata gwamnati ta duba matsalolin da ƙasar ke ciki ne don yin gyara. Mu ne muke sa su a wurin gwamnati su ne suke cin amanar mu. To haka duk da wannan abin da muke yin nan muna so mu kashe irin governors nan ne a kasar mu wanda ba so mutane su ji daɗin rayuwarsu muna so mu zama su zama musu masu bauta har mu mutu yar mu zama masu bautan yaran su to ba mu so muna so a fara sasanta abubuwan ne a gyara shi Malaman addinai na da gagarumin muhimmanci wajen jan akalar mabiya kan turba da ta dace. Daraktan ilimi na kungiyar Jibris a nan jihar Filato Alhaji Abubakar Imam Gana ya ce fitowar matasa suna zanga-zanga a kan titi ba shi da wani fa'ida. Ni ina ganin ba daidai ba ne a tashi a fito wannan zanga-zanga a tare hanya a tsinka ma mutane zuciya. Mafita shine wato in abu ya faru a ƙasa in abu gwamnati tana yin abin da bai dace ba sai ku samu wani wanda ya iya rubutu wanda zai ba ma gwamnati sako da wuri yin zanga-zanga yana komar da ƙasa baya yaushe muka fita akan rikicin corona virus mun fita tattalin arzikin mu yayi ƙasa yanzu kuma ya fara farfadowa shi ko rabaran Solomon Guruza na majami'ar Ekwa ta cibiyar koyon tauhidi da ke nan Jos yace matasa sun fara gane yancin su kenan abu ɗaya sa-sa ya sa jama'a suka fita titi to kin da mutane suka gane cewa ashe za mu iya mu yi haka har mu sa gwamnati ta canza salon abin da ta sa a gaba to lalle wasu abubuwan da suka matsa mana alal misali maganan makarantu yara suna gida ana strike ko da an ce an dawo makaranta malamai suna yaji akwai maganan lafiya asibitoci da sauransu akwai wasu abubuwa da yawa in kika lura yanzu mutane sun fara mai da hankali akan waɗannan abubuwan har ma sun fara korafin cewa albasai da ake biyan wa'anda suke national assembly yayi yawa da sauran abubuwa makamata so yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun fara gane haƙinsu wannan shine ɗaya a cikin lokacin da yawa wanda za a ce mutanen Najeriya sun ɗauki bambancin addini bambancin ƙabilanci da ɓangaranci sun ajiye a gefe. Wani mai fashin baƙi kan lamura a jihar Nasarawa kamar Buhari na ta'ala cewa ya yi. Abin da suke yana da kyau kuma zan iya ce kuma ba shi da kyau. ta ɗan siyasa mu suna da tausayin talaka suka ba mu duk abubuwan da za su ba mu da ba mu kai wannan wajen ba. Eh, rashin amfanin zanga-zangan shi ne wannan mutanen mu mu matasan Najeriya kun yi kuka irin wannan har aka yarda aka ba ku kunni ya kamata ku janye wallahi reform ba rana ɗaya ake ya kamata su masu ba ku wani lokaci. A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya kafa kwamitin bincike kan korafe-korafen cin zarafi da hukumar 'yan sanda suka yi da zummar samarwa waɗanda aka cuta haƙƙinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.